coronavirus is one of the worst deadly infections that is currently causing devastating effects and damages to humanity across the world. The global pandemic, which started in Wuhan in China, has equally affected almost every country of the world, from China to America, from America to Europe, and from Europe to Africa and the Asia, the Middle East inclusive. The contagious disease has, from the time it started spreading to the rest part of the world, affected millions of people, killing at least a million people across the globe. Nigeria is one of the countries that is suffering from the devastating consequences of the pandemic. To date, over a thousand of people have died as a result of the coronavirus pandemic, while over 30,000 people have so far affected by the coronavirus in Nigeria. A situation that forces government authorities take punitive measures and actions to prevent the spread of the disease in various parts of the country. To cushion the devastating effects on the Nigerian people, government, private organizations and individuals have been making series of efforts in providing palliatives and other relief materials to the people particularly the poor and the less privileged in the society. Among them, the International Association of Arewanasis, founded by Hajia Khadija Badamasi Gusau and Aisha Baku, both working as nurses in the United States of America, deemed it fit to offer its contribution to the efforts by governments, private organizations and individuals by providing palliatives to 100 families across the northern Nigerian states of Zamfara, Sokoto and Katsina. The distribution of the palliatives which was carried out by the staff of the Standard Voice television in Zamfara state, the Sarkin Yorobawa of Sokoto in Sokoto state, and Hajia Uwani in Katsina state was successfully coordinated by Alhaji Ibrahim Dosara, the chairman of the United Projects Consultancy and Media Services Limited the proprietors of Standard Voice Television Gusau, Standard Voice Magazine, Standard Voice Newspaper, and Standard Voice Online Newspaper. The organization is now seeking to expand to other countries of the world and is seeking donations and supports from individuals, communities, corporations, and organizations to make it a vibrant organization that will be in the forefront in helping the needy less privileged and the vulnerable in the society in northern Nigeria. Allah domin ba shi tallafi wanda waɗannan bayan Allah suka ga ya dace a basu. ya gida iyali ya aiki yawwa yawwa yawwa tallafi ne muka kawo wanda kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma waɗanda suke zama ƙasar kanada da amerika sun kaga ya dace a kawo 'yar jihar zamfara hajiya hadiza da hajiya aisha suka ga ya dace a kawo domin ba da tasu gudunmuwa musamman ganin wannan cuta da ta addabi duniya wato cutar mashaƙo shine muka zo mu kawo maka ashe ma uwa ce gaba daya uwa ce Allah ku shi mata albarka Allah shi taimaka Allah ya sanya alheri Allah shi biya ta ikon Allah an gode kwarai Allah ya saka da alheri ta yaya mun gode Hmm. Ina kwana? Ina kwana. Lahiya lau. Lahiya ga jarira. Tallafi ne muka kawo wani kungiya ma'aikatan jinya da na gozo ma mazauna ƙasar Amurka da Kanada sun kawo da aba masu ƙaramin ƙarfi.

majiyin ma'aikatan jinya da unguwar zoma mazauna ƙasar amurka da kanada sun kaba da a kawo muku ainihin yan jihar zamfara ne aiki ya kasa can sun sun kaba da a kawo idan ganin can sun ba da tasa gudunmuwa musamman da aka kama da wannan cuta ta masha sun kaba dace a kawo muku tashi amin amin amin ya gida tallafi ne muka kawo daga kungiya ma'aikatan jinya da unguwar zuma mazauna ƙasar amurka da kanada yan aisan ainihin jihar zamfara ne Shi ne ganin cewa muna fama da wannan cuta ta mashaku wato coronavirus shine sai sun karko daga nasu tallafi domin a To kamar yadda kuke gani dai ga mun zo gurin wasu 'yan gudun hijira. To ga mun zo mu kawo musu tallafi. Salamu alaikum. ya gida ya aiki yawa um, tallafi ne wanda kungiyar ma'aikatan jinya da unguwar zoma ta arewacin najeriya mazauna eh, an jihar zamfara ne da suke aiki ƙasa amurka da kanada sun ka ya dace su ba da tallafin su musamman ganin wannan cuta da ake fama da ita ta mashaƙo wato shi shine suka ga ya dace su ba da nasu gudunmuwa ga yan jihar su tashi Thank you. Thank you. tallafi ne muka kawo daga kungiyar ma'aikatan jinya da unguwar zoma na arewacin najeriya wadanda ke ainihin jihar zamfara ne da ke aiki a amerika da canada ganin cewa ana fama da wannan cuta ta annoba cutar mashaku ko coronavirus da kuma ganin cewa ya kamata kamar zuku ku gudun hijira ne don saboda abubuwan da suka faru da ku suka ga ya dace su masu da tasu gudunmuwa domin tallafa ma rayuwar ku ga shi nan shi ne suka da aka kawo mu gode Allah da alheri amin amin amin amin salamu alaikum ina wuni ina lahiya lau ya gida lahiya lau lahiya lau to yayi tallafi ne wanda ma'aikatan jinya da unguwar zoma 'yan arewacin najeriya mazauna jihar zamfara da suke aiki amurka da kanada suka ga ya kamata su kasu ba da tasu gudunmuwa dangane da wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus da kuma ganin cewa ga kuɗin gudun hijira suka ya kamata su ma su ba da nasu tallafi domin in karfafa ma rayuwa a shi ubangiji Allah ya saka da alheri amin amin da da lada amin amin amin amin da lada yayi mun gode mun gode assalamu alaikum ina wuni ta ya kowa tallafi ne da ma'aikatan jinya da unguwar soma na arewacin Najeriya 'yan jihar Zamfara masu aiki Kanada da Amurka ji hadiza ba da masu kusau da aisha ba suka ga ya dace su ba da kasu kuma musamman ganin cewa ana fama da wannan cuta ta virus da al'umma shine muka ga ya dace mu kawo miki salam. Ina wuni? Lafiya Ina gajiya. Ba gajiya. Ya gida. Lafiya Kau madalla. Tallafi ne da kungiyar ma'aikatan jinya da unguwar zoma na arewacin Najeriya wayanda ke aiki a kasar Amurka da Kanada na ainihin jihar Zamfara ne Hajiya Hadiza Balamasi Gusau da kuma Aisha Bako. Suka ga ya dace su ba da tasu gudunmuwa musamman da muke cikin wannan yanayi na annobar um, cutar mashaku wato coronavirus to shi ne to suka ga ya dace a kawo domin su masu ba da tasu gudunmuwa an gode Allah Allah ya saka da Ina wuni? Ya gida. Tallafi ne na wanda ma'aikatan jinya da unguwar zoma na arewacin Najeriya. Mazauna jihar Zamfara, 'yan jihar Zamfara masu aiki ƙasa Amurka da Kanada. Mm, Hajiya Hadiza Badamasu Gusau. da Aisha Sabo. So kaga ya dace su ba da tasa gudunmawa musamman wannan hali da ake ciki na cutar mashako wato coronavirus. su kaga ya kama mata kuma su ba da tallafi domin karfafa ma rayuwar al'umma. Shine muka ga ya dace kuma mu kawo mu da masha Allah barakallahu Allah saka da abin da ba da lada.

jihar zamfara ne suna aiki kana da suka ga suma ya kamata su ba da tasu gudunmuwa ga jihar su musamman wajen cuta da ake fama da ita ta corona virus shi ne muka ga ya dace mu kawo na mun kawo ta muka bayar da Thank you. Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya

wannan yanayi da ake ciki na annobar cutar mashawu shi ne suka ba da tasu a kawo ga 'yan jihar su shi ne muka ga da Ko ce gidan Ni da na can Allah ɗaki na Na wani ku.

tallafi ne wanda kungiyar ma'aikatan jinya da unguwar zuma na arewacin najeriya suke badawa domin ba da tasu gudunmuwa ga wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ainihin 'yan jihar zamfara ne suke aiki a ƙasar amerika da canada hajiya hadiza da masu gusau da aisha bako shine suka ga ya dace kuma su ba da tasu gudunmuwa a kawo domin ba al'umma shine muka kawo muku kuma rayu wanda hajiya hadiza ba da masu musamman aisha ba an yi 'yan jihar zamfara ne aiki suna aiki a kanada da amurka suka ga cewa ya kamata su ware tasu gudunmuwa musamman wannan yanayi da ake ciki na annobar masha su corona virus suka ga ya kamata su ware tasu tallafi su ware tasu gudunmuwa ga 'yan jihar su suma shi ne muka ga ya ce kuma a kawo muku Salamu alaikum. Na wuni. Lafiya lau gajiya. Ba gajiya ya gida. Ya ya hakuri. Alhamdulillah. Ya kokari na gani ya kuɗi. Har da ramatu. Eh, tallafi ne. To masha ma'aikatan jinya. Da. Da unguwar Zoma. Na arewacin Najeriya. Masha Hajiya Hadiza ba da masu gusa da aisha ba bako eh. ainihin yan jihar zamfara ne suna aiki a Canada da amurka suka ba ka ga ya dace su masu ba da tasu gudunmuwa ga yan jihar su musamman wannan yanayi da lokaci da muke ciki na annoba corona virus shi ne suka ga ya kamata a kawo shi ne muka ga ya dace ke ma a kawo ne sa kallon hairan Allah shi sa muku albarka Amin Allah ya sanya albarka to in hito waje ku a sake hito ba masha Allah ya yi mun godiya ne na gode Allah ya sanya mu abun albarka sun tafka kuskure mun kara kai dangi sai mu tashi tar da ai mana gadar zare corona gaskiya ce masana suna bayanai mu an kare mun kara kai dangi matakai na kare kai sai mu bi su kar mu kuskure dangi cuta rayuwan mu akai akai korona gaskiya ce da hannu sanitizer sai mu murtuka akai mun kara kai dangi ruwa da sabulu mataki na kara kai korona gaskiya ce fuskar mu mu bar yawan sa hannu akai mun kara kai dangi tare atishawa in za mu gwiwar hannu za mu sa dangi gumata kan kare kai dangi da akwai face mask abin sa a fuska ne corona gaskiya ce yana hakara iska garkuwa gare mu da barakatuhu wannan tallafi da kika ga an kawo maki wasu bayan allah ne yan kishin ƙasa daga ƙasar canada da american mata hajiya hadiza hajiya hadiza badamasi gusau da hajiya aisha bako su suka ce a kawo muku wannan tallafi gare ku kuma suna fatan za ku yi farin ciki kuma su addu'a ai masu godiya mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah shi biya amin ya musiba da muke cikin ta Allah shi kawo mana iyakacin amin ya lafi darasin iyaye corona gaskiya ce ga mai cutar kuma yana hana fitar ta ne iyaye mun kara kai don ka'idar amfani da shi shi ne masana lafiya sai na nuna mu junan mu zama ba corona gaskiya ce mai tari mai nesa ba ma matsin shi ba mu kai dangi abin tara atishawa shara zuba corona gaskiya ce cunkoso koko dandazo bai kamata ba mu kai dangi kasar waje wanda ya dawo ya killace kansa sati biyu ya dace cutar hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare akwai hukumomi haɗin kai mu zan kula gaskiya ce dokoki mu bi su dan kauce matsala mun kai ah, shawarar masanan mu za ta zama fitila gaskiya ce zauna a gida yan uwa kar mu hasala mun kai domin kariyar mu al'umma doka hakan ga yada e eh, mu bi doka kan ga yada ce mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi mu bi shawarar masana don kare kanmu a ko'ina gwamnati ki kuma ki taimaka don sauƙaƙawa ga tallaka attajirai birni da ƙauye ku tashi kuma ku taimaka domin in wani abinci abinci ga sako daga ma'aikatan jinya da yan gozo da hajiya aisha bako da hajiya hadiza badamasi musau yan kasa kane da su suka aiko da wannan tallafin a baku gare ku sai ku yi masu mun gode Allah ya saka ki gyara a baki Allah ya kara hudi na alheri to gashi nan sako ne daga ma'aikatar jinya da yango zoma wanda suke aiki kasar Canada American suka ce a kawo maku saboda yanayin da ake ciki hajiya aisha bako da hajiya hadiza badamasi suka umarce mu kawo maku sai kuma su godiya kuma suna bukata a da Momi mun gode a da ƙauye ku tashi kuma ku taimaka. Domin in wani yana da shi abinci gida wani bai da shi. ta bibiya don isar da shi don tallafin yake ga masu shi domin kar a yi kwana da shi ya ta jinya da unguzuma aka ce mu kawo ku yi masu addu'a sosai hajiya aisha bako hajiya hadiza ba da masu gusau ki buɗe baki ki mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya kara buɗe Allah ya taimaka Allah ya ya buɗe Rukayya bungudu ko? Wallahi na ce a ɗauko yarinyar nan da mashin. Kun san mai mashin tun da ya tun da asuba ya Ka da biro ku bani biro Allah. To masa addu'a. jinya da Hello? Baban gida ku ne? mun gode Allah eh. biya Allah sa ka alheri Allah biya wasu yi addu'a sosai ka shigo kwararren wanga kwararren a nan nan da ka ce a kawo ka mm. aisha bako da hajiya hadiza da mati suka ce a kawo muku tallafi ne ai masa addu'a sosai to mun gode allah biya allah ƙara buɗe na alheri allah wa da abin da suka biɗa duniya da lahiya amin ya a kai-a kai. korona gaskiya ce da hannu sanitizer sai mu a kai. mun kare kai dangi ruwa da sabulu mataki na kare kai wannan sako ne daga ma'aikatan jinya da yan gozuma wanda hajiya aisha bako da hajiya hadiza badamasi daga ƙasar kanada suka aiko mu kawo muku ki addu'a sosai suna buƙatar addu'a amin ya rabi kina jin din karmu mu bar yawan sa hannu a kai tare atishawa in za mu waiwar hannu za mu sa dangi sako daga hajiya aisha bako da hajiya hadiza ba da masu gusau yan arewacin najeriya suka ce a kawo muku suna aiki a america suka ce mu kawo muku wannan gudunmawa suna bukata addu'a sosai ubangiji allah saka da alkhairi allah shi yi taimako allah shi rufa asiri cewa mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dangi da akwai face mask abin sa a fuska ne gaskiya ce yana hakara iska garkuwa gare mu ne wannan domin cewa ka kama gidan sauro. Na Wasu bayan Allah ne Hajiya Aisha ba. Hajiya Hadiza ba da Ubangiji Allah ya sa a wani. Amin ya Allah ki kara ruwa a Suna buƙatar addu'a mm, sosai. Malam Ubangiji rahama sarkin da sarki Allah ki ba ku mai. Amin ya Allah ki ba da mai Mun gode. da a Allah sa a zai cikin sa. Amin ya rabi. Allah ki gani na amin. Mun Na gode. Allah ki da kare kai dangi kwayoyin cutar yana hana shigar siliki korona gaskiya ce ga mai cutar kuma yana hana fitar eh, ajiya wannan sako ne aka aiko maki wasu bayan mata ne yan kishin kasa rike kayawa daga ƙauyen na ce ƙauye daga american ma'aikatar jinya da yan gozoma hajiya aisha bako da hajiya hadiza badamasi mm. suka ce mu kawo muku gudunmawa ne saboda matsalolin da ake ciki na rayuwa da kuma da yake cewa na tsoro na Allah kuma su addu'a suna buƙaci da addu'a sosai to ubangiji Allah sa kara Allah su Allah ka kara fara mun gode kare Allah ya Assalamu alaikum ina yini fa'idar amfani da shi shi ne masana lafiya sinanu cutar korona na nan akwai ta ba karya bace ba mu bai hukumomi haɗin kai sako ne daga wasu bayan Allah suka ce a kawo muku mata ne yan mm, mm, amerikan ma'aikata suka ce mu kawo maku suna buƙatar addu'a ku masu addu'a sosai don su kara samun wani karfin taimaka muku yi magana to yayi yi gode Allah ya biya Allah ya saka da alkhairi Allah ya cika musu burin su abin da suka so duniya da lafiyar Allah ya ba su Allah kuma ya kare su to to mutum an so. Allah suka ce ba tsohon ta rike ku in nake ma ga na ki shigo ki an sai ta inuwa rana ne ga shi wasu bayan Allah ne suka ce maka muku yan ma'aikata ne daga ƙasar waje hajiya aisha ba ko da hajiya hadiza ba da badamasi suka ce maka muku saboda yanayin da ake ciki da Allah muna bukata kuma su addu'a sosai Allah shi shirya ma kowa iyali kuma Allah shi masu albarka ya eh, maku albarka mata kan da kai dangi Tazarar mita uku junan mu zama ba mai tari mai nesa ba ma matsin shi ba mun kai dangi abin tara atishawa shara zuba korona gaskiya ce cunkoso ko kodin zo bai kamata ba mun kai dangi kasar waje wanda ya dawo ya killace kansa sati biyu ya dace cutar gaskiya ce. Dokoki mu bisu dan kauce matsala. Mun Shawarar masanan mu za ta zama fitila. gaskiya ce. zauna a gida yan uwa kar mu hasala. Mun Domin kariyar mu al'umma. Mu bi doka hakan ga yada. Eh, mu bi doka. kai kan fara kai dangi shawarar masana Hajiya Aisha Bako da Hajiya Hadiza Badamasi sau suna neman addu'a mu abin da ya sa muka zo muka dan nuna muku muka yi hoto saboda su gani dan su ji daɗi sai su kara ba mu abin da za mu kara taimaka mu bayan Allah da sauransu. Sai ki masu godiya. Allah Ubangiji ya biya musu da bukata. Allah kuma ya saka da alkhairi. Allah ya cika ne. Amin mun gode. Sai an jima an jima jama'a Allah ya saka da alheri. Su ma'aikata ne daga Amerika sun ka samu ba bayan Allah wannan kyautar. Hajiya Isha Bako da Hajiya Hadiza Badamasi. Da Allah ku masu addu'a sosai suna buƙatar addu'a. Allah ya Allah ya wasu bayan Allah ne ma'aikatan kasar waje eh. daga Amerika suka aiko muku tallafi. Masha Allah. Hajiya Aisha Bako da Hajiya Hadiza Badamasi Gusau. Eh. Suka ce gashi a kawo mu kowa bayan Allah da Allah suna buƙatar addu'a saboda matsalar gana COVID-19. To Allah ya saka da alheri. Allah ka tsare mu. Allah ka kare. Allah ya saka musu Allah ka saka musu da alheri. Amin. Barkanmu da warhaka. Sunana Hajiya Hadiza S Badamasi Gusau. ina aiki ne a jihar california a ƙasar america a matsayin nurse ni hajiya hadiza s badamasi da aisha bako wanda ita ma tana aiki a birnin dallas jihar texas a ƙasar america mu ne muka kafa wannan ƙungiya ɗin ta ma'aikatan jinya da unguwan wanda take da manufan haɗa kan duk yan asalin arewacin najeriya masu aiki a Amerika da Kanada, Haka kuma ita wannan ƙungiya ƙungiya ce ta ma'aikatan jinya wanda a turance ana kira International Association of Arewa Nurses in America and Canada wanda suke kishi da rashin kare mutunci arewacin Najeriya musamman abinda muke fuskanta a wannan lokaci din. manufanmu kuma da kafa wannan kungiya ita ce ba da tamu gudunmuwa wajen ingantawa da kuma karfafa sha'anin kiwon lafiya a yankin arewacin najeriya inda akwai tsananin wahala a wannan lokaci kuma mun shirya ba da gudunmuwa a fannin ilmantarwa da jama'a akan sha'anin kiwon lafiya da kuma ɗaukan nauyi marasa lafiya waɗanda ba su da zarafin kai kansu asibiti domin a yi masu magani. bugu da ƙari ƙungiya ƙungiya kuma tana da niyyar ci ci gaba da taimakawa a kowane lokaci wajen samar da wasu kayayyakin aiki da ake bukata a asibitocinmu na arewacin najeriya saboda haka ne nake amfani da wannan dama don yi kira gare ku ku ba da taku gudunmawa gwargwado ta kowace hanya da kuke iyawa a fannin sha'anin kiwon lafiya ga 'yan asalin arewacin najeriya a ƙarshe ina miƙa godiya ta ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko kuma da ya kawo mu wannan lokaci har muka ba da wannan taimako ga 'yan uwarmu da jama'a mabukata ina kuma miƙa godiya ta musamman ga mai mai martaba sarkin katsina gusau dr ibrahim bello wanda shine ya karantar da ni a school of nursing sokoto da kuma ina, mika godiyata kuma ga sauran malamai din ina isar da matukar godiyata ga kuma zuwa ga mai girma senator hassan nasiha da abokanen aiki na abokanen karatu na a lokacin da ina ɗalibi wanda ba zan iya kawo sunayen nan duka ba domin yawansu kuma ina tuna sheku da wanke hannuwanku akai-akai a kiyaye cinkoson jama'a a ba da tsakani kamar kafa shidda a duk lokacin da an ka haɗu domin ciwon sha mako na wannan lokaci din for the benefit of those who do not speak or understand Hausa language Let me summarize in English language all that I have said in Hausa. Hello everyone, my name is Hadiza Badamasi. I am a professional registered nurse in the state of California, United States of America. Myself and my professional colleague Aisha Bako, who are professional nurses of Northern Nigeria origin working in United States. We both feel the pain and disappointing because of the predicaments and survival challenging that people of our dear country, Nigeria, are facing, especially those in the northern region of the country, particularly the area of the health care delivery, where there is a high concentration of poverty. It is a well-known fact that even the most powerful nation are struggling, struggling to maintain the existing economic and social order due to the biting economic hardship. It is the pain and agony the northern, northern region is facing that motivate us to come together to initiate and establish a non-profit organization that we have decided to name International Association of Northern Nigerian nurses in the United States of America and Canada. Our main purpose and rationale for forming this organization is to focus on promoting healthcare, preventing communicable and non-communicable diseases, as well as treating them. It is also our intention to use this platform to speak out on issue related to specialty nursing and healthcare of people in the entire region of northern Nigeria, where the situation is terribly bad, doing, going, going by the records. By educating people in the, our community on numerous factors that create barrier to affordability or accessing health care service, such as cultural taboo beliefs, poverty, ignorance, institutional negligence, social stigma, and religious prejudice. My esteemed professional partner, Aisha Bako, will be discussing with you our, mission, our vision, mission, and objective of INOC, the organization that we have created. As one of our major goals, we have provided humanitarian service by distributing food items, sanitary items, and some masks to most needy people such as those in the low socioeconomic class status and those that are part of those most vulnerable population such as the elderly. We are also concerned about adults from different cultural and religious background. The initial focus of our little contribution in, in this current pandemic period of COVID-19 is on Zamfara, Sokoto and Katsina State. Subsequently, however, we plan to extend our humanitarian service to other states in the northern region of Nigeria, the peculiar situation in the region to all our noble professional nurses and health workers in general that are from Arewa, we want to say we intend to engage and collaborate with all of you. Collaborate with all, all of you at home and abroad in order to enhance the standard of and quality of healthcare system in the Arewa region of Nigeria, given the relatively desperate situation. We truly believe that our pathway to success is for everyone in the various community to contribute to the well-being of the people of Nigeria in general and those in the northern Nigeria, particularly because of the ter terrible predicament at this moment I wish to express my gratitude to Almighty Allah for making it possible for us to contribute in this small way. It is my wish to send my greetings to His Royal Highness Dr. Ibrahim Bello, Emir of Gusau, who was my lecturer in Sokoto State School of Nursing, as well as my other lecturer. I also want to pay respect to Senator Hassan Nasiha, and my sincere greeting to Alhaji Farouk Umar Abubakar, Registrar, Nursing and Midwifery Council of Nigeria for his professional advice. I want to send my greeting also to my professional colleagues and co-workers for their hard work in the interest of protecting the health of our population. Finally, my thanks and gratitude go to the his Royal Highness Alhaji Fatai Kuka, the Emir of Yoruba Community, Sokoto, and to Emir of Katsina, Abdulmominu Kabir. Our sister Uwani Hassan in Katsina and Hajia Taiba Bello Meshinko. Other person I would like to express thanks and gratitude are Hajiya Muslimat Olatinwo and Alhaji Ibrahim Dosara for their counsel and support. Let's keep washing our hands thoroughly and regularly using hand sanitizer or soap with clean warm water in between any tasks for at least 20 seconds. Please let us also remember to constantly maintain social distancing for at least 6 feet away from other people. It is important to remember whenever we cough, sneeze, we should use clean paper tissue or our elbow to cover our mouth and nose. Also to wear mask. The coronavirus pandemic will soon be over by the name of Almighty God. Thank you much and God bless. ruwan korona gaskiya ce masu kariya ta sun tafka kuskure mun kara kai dangi sai mu tashi tarda ai kama sallaita ala ibrahim wa ibrahim fil alamin innaka hamidul majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصل عبادك المنهدين اللهم قد هاجاتنا كلها يا رب العالمين wannan haduwa ta mu Allah ka sanya mata albarka abin da ya hada mana kai ne Allah ka sanya musu albarka waɗanda a sanadiyya haduwa mu ubangiji Allah ka biya ka sanya musu albarka Allah kai mana jagoranci ga rayukan baki daya Allah ka sake mu ga dabarun mu ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali ga cikinta ya Allah ka ja mana fitinu tashi hankali da mai cikinsu ya Allah Allah ka kawo mana zama lahiya da kwanciyar hankali ya Allah ka sanya mana albarka ga zuriyar mu ya Allah ka gafarta mu uwaye maza da mata ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah ka sanya aljanna da su tace maka mu ya Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah ka san bukatun kowa da mutum ya masa ni fatiha To everything. We have to give God all the praises and, uh, and the thanks. We shall uh, close it with uh, a Christian prayer. Uh, uh a yau mun taru wurin ga musamman su biyu da wata da ake ce ba uh, aisha da ita kuma wata hadiza nas ce babban nas ce wadda ta zanna na a kafe ta tare aka haife mu da sau amma nan sai makarantar nasin sai aiki specialist daga baya dai an na kai ta america to sun san halin da wama mafin sun san halin da yan najeriya suke ciki shi ne suka tara wasu yan kudi suka ce a raba ma yan najeriya wasu abubuwa na abinci da mai da sabulu to a nan an ba mu mutum talatin a da da fatan da zan sa a kira sunayen mutanen da muka bada mutanen da talatin wanda eh, kowa zo ko kuma wakilin kowa zo sannan daga hannun dama ya a son tabbatar maku da ita yayar wannan hadiza balmasi ɗin kowa ya wadda kowa san ta Hajji ta ba lecturer ce a college of education sokoto za ta yi jawabi eh, kan makasudin wagga yan kotar da kuma ita abokin tatar a madadin wannan kungiyar ta arewa international association of arewa to kun san yarwa mukan ce da bibalabalatin mawalajar komi da insha Allah yana so mu haɗa kaɗan ne don Allah ya sa muka ci nasara da wannan abu sun mana alkawari wasu abubuwa za su ta shigo saboda haka shi Allah waɗannan muna yaba musu Allah kuma shi yaba musu don sun nuna eh, sunana Alhaji Salali Alhaji Dawuda Hamza sarkin jarumai sarkin yarbawa <laughs> sunana Alhaji Muktawa Yunus yoruba sai ya ki na balógun yorùbá sẹ́ríkì yáàkì náà yorùbá wà gàdá. ọ̀tún ìyálóde. cs boyejo basọ̀run yoruba community sokoto. ta tabbata ga allah ubangijin halittu mai rahama mai jankai mai nuna mulki a ranar sakamako shi ɗaya shi kawai muke bauta ma kuma gare shi muke neman taimakon ka shirya da mu bisa ga hanya madaidaiciya hanyar masu ganin rahamanka ba bisa ga hanyar masu taɗewa ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kamar yadda kun ji daga bakin sarki sarkin yarbawa a sanadiyar zuwan mu wurin da yau shi ne saboda 'yan uwanmu ƙannenmu iyanmu 'yan matan arewa nurses waɗanda azzaune a ƙasashen turawa so ganin yanayin yadda rayuwa ta kasance yanzu kowa ya sani sanadiyan wanga itilai da bala'in da coronavirus ta jawo a ƙasashen duniya da kuma ko'ina dai kowa ya san sai sun ka ga ya kamata su ma su dan ba da irin tas gudunmuwa daidai karfinsu zuwa ga mutane da iyalai wanda suka san zai taimaka zai dan sanyaya mu rayuwa to shine yau abin da ya kawo mu nan don a dan taimaka ma iyalai kuma suna bukata a daga gare ku addu'a addu'a na fatan alheri Allah shi kare su shi taimaka musu shi kara musu ɗaukaka a wurin aikin su kuma Allah ya maishe su lafiya cikin so muna kuma fatan Allah zai karbi wanga abun a gare su a matsayin ibada I'm now going to speak uh, in English <laughs> uh, yes for the benefit of our English speakers and then I begin in the name of Allah the most gracious the most merciful peace and blessing of Allah be upon his prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, as you have heard from the Sarki, Sarki Yarbawa of Sokoto, the aim of our gathering here this morning is because of our two sisters, sisters from uh, International Association of Ariwa Nurses. Going by, that is the current condition we find ourselves in the country now, or in the whole world, and in Nigeria in particular, they have decided hmm, to come up with little something which they feel it is going to contribute to development of humanity. That is contribute to assisting people, to alleviate uh, sufferings. So in their own little way, they decide to contribute this little gift. And they hope God will accept uh, this from them as a service to humanity. Amen. So they hope that you people pray for them, pray for their success, pray that Almighty Allah continue to guide them throughout their life endeavor. So thank you very much. Thank you for coming here today. Thank you for <laughs> listening. ya tsaye ban kusan mako biyu yanzu na tattara sunaye na mutanen ga su guda talatin yanzu za a kira guda guda a tabbatar da cewa kowa na nan sannan fara miƙa ma kowa guda guda hada lujima

nghe không ăn ôi nè hè à chị ấy ôi chị Thank you very much. Come on. Come on. Chắc được bình không ạ?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

da suka yi kokari da tunani da amerika a cikin wannan hali da muke suka taimaka mana da ba mu abinci da sabulun wanka da ta wanki muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da aljanna kuma allah ya sanya sanadiyar ɗaukaka su ce da ci gaba ga rayuwarsu kuma allah ya ba su ƙarfin gwiwa da daurewa da irin wannan aiki zan farawa ne ba shine ƙarshe ba kuma muna kira ga yan uwa waɗanda allah ya azurta na gida da na waje da su koyi da irin waɗannan bayan allah na taimaka ma 'yan uwansu gajiyayyu da su ga nasu a hali wannan kuma sun aiki da aya Allah kamar da Allah subhanahu Allah yake kira ga bayansa na su taimaka ma yan wasu ce da yi su ga bayansa domin ya zama sakamakon su aljanna muna fatan Allah ya saka musu alheri Allah ya biya su da aljanna mun kuma ubangiji Allah ya ba mu ikon aiki a da wannan abuwa mun gode mun gode Allah ya saka alheri Allah ya biya su assalamu alaikum wa rahmatullah Greetings everyone. My name is Aisha Bako. along with my uh, partner Hajia Hadiza Badamasi. We bring you greetings to our land, the land of Ariwa. I am here to introduce our organization called International Association of Ariwa Nurses in the USA and Canada. This organization is a non-profit organization whose vision is to see an effective and more efficient quality of healthcare provided to our people and to reduce the rate of certain communicable and non communicable infections and diseases using interventions such as health education and promotion and the provision of palliative care. As nurses, our mission is to bring awareness on health conditions and diseases such as cholera, meningitis, guinea worm, and to address both maternal and infant mortality rate that is prevalent and have led to unnecessary loss of lives. The vision to do this is born out of first concern for our people and in asking ourselves, what can we do to make a difference in our community? And secondly, as healthcare personnel, we saw the need to impact our to impact lives through our profession. The organization recently provided items such as Indomie, mosquito nets, detergent, and bathing soap to the vulnerable, and also face masks to the nurses in three states during this period of COVID 19, seeing the devastating effect it is taking on individuals and families, most especially the vulnerable population. The impact of the program was seen immediately amongst the recipients, the program coordinators, and community leaders through the communication of gratitude and expression of hunger relief and infection prevention. The long-term effects of this will only be measured during the course of engagement and with all stakeholders. Our goal is to try and meet the needs of our people. We do know that in prevention of diseases, in treating diseases, we also have to tackle the issue of poverty. With poverty, when people do not have enough to eat and take care of themselves, it is often difficult to advocate for good health care. So, we will be engaging with individuals organizations that are already on ground that are doing work to relieve poverty, to bring um, good uh, nutrition, nutritional health to our people. Our target audience will be our women and also our young men and also the elderly. Also, we will be looking into how we can also help with our adolescent and young girls, who especially are the future of our people. I want to, at this point, I just want to thank and appreciate all the people that have assisted and supported our mission in bringing succor to the less privileged and the vulnerable population. I want to express profound gratitude to Serkin Gusau, Alhaji Ibrahim Bello, Serkin Yerbawa, Fatai Koka, and Sokoto, Serkin Katsina, Abdulmumini Kabir Usman and to Alhaji Ibrahim Dosara, who helped to lead this um, program, and others, uh, Uwani Hassan and Hajia Taibat Shinko, Belo Shinko. In scaling up our goal, Our goal is to reach out to the northern states. And to do so, we are inviting Ariwa nurses, all Ariwa nurses at home. As an Ariwa nurse myself, I am proud. I am jealous of my, where I come from. And I, we, the founders of this organization, we saw it necessary to call on all Ariwanosis, wherever you are, male and female, to join us in helping to improve the health of our people in our communities and the education and practice standard of our profession, which needs improvement. We will be collaborating with other organizations as we work to achieve the overall goals and objectives of the organization which will be paramount. Hajia Hadiza Badamasi and myself Aisha Bako as founders and organizers once again welcome you and thank you for being a part of this great mission. We are looking forward to greater days. We are looking forward to reaching out to more states and looking forward to addressing and tackling our unique issues, especially in northern Nigeria. Thank you very much for listening. Thank you for being a part of this. May God bless each and every one of us. May Allah, in His infinite mercy, continue to bless and keep us all. Amen. siasa bane ba ni siyasa wannan ba na siyasa ba ba ni siyasa akwai sana'a ta amma ba ni siyasa yawwa hadiza su suka ba da waɗannan sabon suka ya kawo muku suka ce a kawo muku a roƙon musu allah ya ba su lafiya allah

abokan aiki na ne da suke a malaman jinya ne da ungozo amma suna suna america suka kawo aiko da waɗannan kayan cewa a ba ni kana ne ni ba ba ban san yadda ake yi yasa na ce zan maka bayani gidan mu ɗaya da aka je ba sai na ce bari in yi ta ba ni na gamo da ha ne ko ne Anyway, I'm. aisha da eh, hadiza su suka ba da waɗannan sakon su ya kawo muku suka ce a kawo muku a roƙa musu allah ya ba su lafiya abokan aiki na ne da suke a malaman jinya ne da ungozo amma suna eh, suna america suka kawo aiko da waɗannan kayan cewa 明年，明年。